sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Aisha Tusila ce tare da Ibrahim Kalbasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a bakwai ga watan Agustan shekara ta 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga Ibrahim da kanin labarai. To Aisha adadin waɗanda suka kamu da cutar COVID-19 a duniya na ta karuwa. inda a yanzu suka kai sama da miliyan goma sha tara da ɗigo ɗaya. Ƙasar Rasha ta ce tana gab da zama ƙasa ta farko da ta ƙirƙiro rigakafin cutar COVID-19 inda take shirin fara gagarumin aikin rigakafin a watan Oktoba. Sannan shugaban ƙasar Ivory Coast Alassane watara ya amince ya zama ɗan takarar jam'iyya mai mulki a zaben shugaban ƙasar da za a yi a watan Oktoba mai zuwa. Tokanin labaran kenan bayan kashin farko na labaran duniya za a ji an samu karuwar mutane da suka mutu biyo bayan harin 'yan bindiga na ranar Alhamis a yankin kudancin Kaduna da ke arewacin Najeriya. an kai hari a ƙauyuka guda biyar kuma an kashe mutane talatin da an samu ƙari din nan saboda eh, wanda aka halakar da su a kibori sannan za mu kawo muku rahoto akan gargaɗi da amurka ta yi akan yaduwar rassan alkaida zuwa arewa maso yammacin najeriya kwamandan sojojin amurka na musamman a afirka general david anderson ya ce kungiyar alka'ida na ƙara yada rassanta a wasu daga cikin kasashen afirka ta yamma za kuma a ji yadda hauhawan farashin kudaden kasashen waje ke shafar farashin kayayyaki a Najeriya. Kamar kowace juma'a yau ma muna tafi da shirin duniyar Amurka. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashin farko na labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Adadin waɗanda suka kamu da cutar COVID-19 a duniya na ta ƙaruwa, inda a yanzu suka kai sama da miliyan goma sha tara da ɗigo ɗaya a cewar jami'ar Johns Hopkins. Amurka na ci gaba da zama ƙasar da ta fi kowace masu ɗauke da wannan cutar inda take da kusan miliyan hudu da ɗigo tara, sai ƙasar Brazil mai miliyan biyu da ɗigo tara, sannan sai India mai miliyan biyu. Babban ƙwararre kan cututtuka masu yaɗo na Amurka ya ce mai yiwuwa duniya ba za ta taɓa iya kauda cutar korona ba kwata-kwata. To amma yana da ƙwarin gwiwar cewa zuwa ƙarshen wannan shekarar za a samu ɗumbin rigakafin cutar. Ina ganin za a samu isasshen rigakafi idan komai ya zo da nasara. abinda Dr. Anthony Fauci ya gaya ma Greta Van wadda takan turo ma muryar Amurka rahotanni kenan. a halin da ake ciki kuma ƙasar rasha na bugun kirji tana cewa tana gab da zama ƙasa ta farko da ta ƙirƙiro yardajjen rigakafin cutar covid-19 inda take shirin fara gagarumin aikin rigakafi a watan oktoba ta wajen amfani da maganin da bai kammala haye matakan gwaji ba a likitance kuma masu ilimin kimiyya faɗin duniya na ta gargaɗin cewa wannan saurin na iya janyo nawa Rasha na ganin al'amarin tamkar abun yaɗa farfaganda, shigin na lokacin da ta ƙirƙiro tauraron ɗan adam na Sputnik. Tana ta kwatantawa da lokacin da a matsayinta na tarayyar Soviet da ƙirƙiro tauraron ɗan adam na farko a duniya a shekara ta 1957. Amma bai wuce watanni biyu ba da ta fara gwajin rigakafinta na COVID-19 akan wasu mutane kalilan. Yana fargabar yiwuwar Rasha na kauce ma ƙa'ida. ta yadda a ƙarshe ma rigakafin da za ta samar ba zai kasance mara inganci ba ne kawai har ma da haɗari. Babbar fashewar nan da ta auku daura da tashar jirgin ruwan Beirut na ƙasar Lebanon da daren Talata, wadda ta ɓararraka sashi mai yawa na babban birnin na ƙasar ta Lebanon, na iya yin matuƙar tasiri kan wannan matalauciyar ƙasa ta yankin Mediterranean. shigen abin da ya biyo bayan kisan gillar da aka yi ma tsohon firaminista Rafi Hariri a shekara ta dubi da biyar, a cewar jami'an diflomasiyya da masu nazarin al'amura. Sai dai abin tambaya shine ko shin tasirin da al'amarin zai yi na alheri ne? Kisan firaministan a shekara ta dubi da biyar ya janyo abin da aka yi wa lakabi da juyin juya halin seda, wanda ya sa alatilas ƙasar Siriya ta janye sojojinta daga Labanan. kuma al'amarin ya ɗan janyo tsaiko ga shirin kafa tsarin dimokuraɗiyya a wannan ƙasa wadda ake shugabancinta ta tsarin raba daidai tsakanin ɓangarori tun bayan mummunan yakin basasa na tsawon shekaru talatin da ya ɗaiɗaita ƙasar. An jima kaɗan Ibrahim Ka'almasi Garba zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku mu na farko. An sami karuwan mutane goma sha ɗaya da suka mutu biyo bayan harin 'yan bindiga na ranar Alhamis a yankin kudancin Kaduna wanda adadin waɗanda suka kashe yanzu ya kai mutum talatin da uku. Isa Lawal Ikara gare ka. kungiyar al'ummar kudancin jihar kaduna wato sokapo ta ce wannan sabon hari dai ya shafi wasu ƙauyuka ne guda biyar Mr. Luka Biniyar shine mai magana da yawun ita wannan kungiya kuma ya ce sun yi mamakin ganin wannan sabon hari domin suna cikin dokar hana zirga-zirga ta sa'o'i 24. Ah, an kai hari a ƙauyuka guda biyar kuma an kashe mutane 33. To da rahotanni sun ce mutum 22 yaushe aka samu ƙari har 11. An samu ƙari din nan saboda eh, wanda aka halakar da su a Kibori da kuma Maganiya mutane 12 daga baya ne muka samu rahoton mutanen nan. Hari ne ko fada ne? Ba fada ba ne. Ai fada shi ne ka tashi wannan ma ya tashi kowa a tsaye yake amma kana bacci a ƙauye da kai da yaranka da iyalinka a zo a same ka a sa muku kuna fitowa ana harbin ku ana wannan ba fada ba ne. Wannan kisa ne mutanenmu ne ake hana su fita gaba ɗaya yau kwana hamsin da bakwai babu zuwa ko'ina. Shugaban kungiyar Fulanin Tamiyar ta Allah a jihar Kaduna Alhaji Haruna Usman Tugga ya ce duk wanda yake ganin ya san wanda ya kai wannan hari ya kamata dai ya tona mai asiri. Yanzu duk abin da ake ana yi ne ya za a yi a samu solution na wannan abu. Idan ka gane mutum ba sai ka faɗe wane ne ba, wanda ya laifi ba sai a mashi hukunci ba. mu ba ma goyon bayan rashin gaskiya yanzu ai akwai mu ma lokacin da aka kashe fulani nan ai sun faɗa cewa ga wanda suka aikata musu wannan abu sun san su su yi girma tare da su da sauransu amma menene aka yi ba abin da aka yi saboda haka mu ba ma goyon bayan ta'addanci yanzu magana nan da muke yi da kai ina hanya ma zan tafi taro ne ya za a yi a samu mafita domin mu mu mu fi kowa damuwa akan yadda za a amma damuwa yadda za a samu sauƙin wannan abu ka yadda cewa ka yi laifi sannan a yi sulhu na gaskiya. Tuni dai wannan rikici ya jawo hankalin shugaban kungiyar Kristoci a jihohi goma sha tara na arewacin Najeriya. Rabaran Yakubu Fam din da ya ziyarci Kaduna inda ya gana da gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru Ahmad Rufa'i da kuma shugabancin kungiyar Kristoci ta ƙasa reshen jihar Kaduna wato kan. Dalilin zuwa nawa kasar Kaduna shine in samu ganin shi gwamna saboda abubuwan da suke faruwa a nan saudan kaduna waranda rayuka wanda ba su san hawa da soka ba an rasa su da yara da manya ana ba mu bakin suna ba ma cikin najeriya kadai ba a waje da najeriya saboda haka na shigo nan ne in kara roke shi gwamna alrufai cewa ya kara sa aniya saboda wannan kashe kashe nan a sayar da shi a kara sojoji da polis domin su kara terewar su abubuwa yanzu dai ganin yadda ake ta ci gaba da samun hauhawar hayyakewar juna ya sa wasu ƙungiyoyi sun fara kiran tarurrukan sulhu da fahimtar juna isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya Isa Lawal Ikara da wannan rahoto. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Ibrahim da cigaban labaran duniya. To Aisha, shugaban kasar Abirkos Alasan Watara ya amince ya zama ɗan takarar jam'iyya mai mulki a zaben shugaban ƙasar da za a yi a watan Oktoba mai zuwa. Masu adawa da hakan na cewa idan Watara ya yi wa'adi na biyu ya saba ma kundin tsarin mulkin ƙasar. Watara ya gaya wa magoya bayansa na jam'iyyar RRP a jiya Alhamis cewa zai amince da kiran da aka yi masa cewa ya tsaya takara ne saboda kare ƙasar kuma don ya ci gaba da bauta ma ƙasar da irin gogewar da ya yi. An yi kira ga Watara da ya sake neman wa'adi na biyu ne bayan da mutumin da ya so ya gaje shi firaminista Amadu Gon Kulabali ya mutu a watan jiya. Masu adawa da watara na cewa wa'adi na biyu da kundin tsarin mulkin ƙasar ya ƙayyade ya haramta masa sake shiga takara. To amma watara ya ce wa'adi na biyu da ya yi ba za su kirgu ƙarƙashin kundin tsarin mulkin ƙasar da aka tabbatar a shekara ta 2016 ba. Har yanzu ƙasar Sudan na kan murmurewa bayan da ruwan sama kamar da bakin kwarya ya haddasa ambaliya mai yawa tare da gocewar ƙasa. Al'amarin da ya yi sanadin mutuwar mutane akalla goma da kuma lalata gidaje sama da dubu uku da ɗari uku. Akalla makarantu ashirin da hudu da kuma masallatai da dama sun lalace. Sashin jin kai na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke Sudan ya ce madafun ci gaba sun lalace a jihohi goma sha hudu daga cikin jihohi goma sha takwas na ƙasar. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce mummunar ambaliyar ta shafi mutane sama da dubu hamsin gashi kuma ana fama da annobar corona a ƙasar, inda aka tabbatar da kamuwar mutane sama da dubu goma sha ɗaya da ɗari bakwai da kuma mutuwar ɗari bakwai da sittin. A ƙarshe, shugaban Amurka Donald Trump jiya Alhamis ya bayar da umarnin kawo ƙarshen amfani da wasu manhajojin da aka ƙirƙiro a ƙasar China ya hana kamfanonin amurka hulɗa da kamfanin china ɗin nan na ByteDance mai manhajar yada bidiyon nan ta tiktok da kuma kamfanin tisan mai manhajar nan ta wechat cikin kwanaki 45 ne wannan umarni na shugaban ƙasa zai fara aiki wannan mataki ya biyo bayan fargabar da gwamnatin shugaba turon da kuma 'yan majalisar dokokin tarayyar amurka ke da ita game da irin tattara bayanai da manhajar ke yi To sai dai kamfanonin biyu sun ce ba su musanyar bayanai da gwamnatin China. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya faɗi ranar Laraba cewa Amurka ba za ta bar shagunan ƙasar su sayar da manhajar China ba saboda dalilai na tsaro. gaida Ibrahim almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma bari mu ka muku rahotonmu na gaba inda za a ji Amurka ta yi gargaɗi cewa kungiyar Alkaida na ƙara yaɗa rassanta a arewa maso yammacin Najeriya. Ga rahoton da Hassan mai na Kaina daga Abuja ya haɗa mana. Da yake magana a wani taron manema labarai, kwamandan sojojin Amurka na musamman a Afirka, General David Anderson, ya ce kungiyar alka'ida na ƙara yaɗa rassanta a wasu daga cikin ƙasashen Afirka ta yamma. ya ce suna aiki tare da Najeriya wurin musayar bayanan sirri da nufin fahimtar halin da ire-iren waɗannan ƙungiyoyi na tarzoma ke ciki. General ɗin ya ce ganin yadda 'yan ta'addan suka yi ta'asa a jihar Borno. A halin yanzu kuma suna ta kukkutsawa ne a shiyar arewa maso yammacin Najeriya. Kwamandan na dakarun Amurka ya ce idan ana son rawar da kasashen waje za su taka ya yi tasiri to dole ne gwamnatin najeriya ta yi kamar tana yi domin hakan ka iya zaburar da yunkurin na yaƙi da ta'addanci a cewar wani hafsa mai ritaya a rundunar sojan najeriya da ke zama tsohon gwamnan mulkin soja a jihohin kano da benue kanar aminu isa kwantagora ya ce kawancen masu ikirarin jihadi da 'yan bindiga daɗi a shiyar arewa maso yammacin najeriya abu ne mai haɗarin gaske akwai wani report mai da ya fito yau da aka ce 'yan bindiga daɗi sun haɗa hannu da Boko Haram. Dama ka san isuwa ɗaya dama su da alkaida suna da wannan alaka. Abin da zai zo ne ya muce a mu dole ne a ɗauki matakai. Babban matsalar ma shine kada su shiga competition tsakanin su. Idan ka ce su shiga gasa tsakanin su ranka da kamar wani irin gasa kenan. Na mamaye kasa wa zai nada sarki a wannan lardin cikin su waye zai aci haraji waye zai bada alƙalai? to kaga duk wannan zai iya kawo rikici. Mai bincike kan ta'addanci Dr. Kabiru Adamu ya ce hakan na nuna irin babban aikin da ke gaban dakarun Najeriya. idan har haka ya kasance to kaga cewa najeriya tana iya samun kanta a wani yanayi tana yaƙi da ta'addanci bangarori biyu a yanzu da halin da ake ciki yakin da take a arewa maso gabas an ga kusan gazawa na yadda take tunkara yaƙin, an samu kusan shekara goma sha ɗaya na cikin wannan yanayi to idan har aka zo aka samu wani bangare kuma ya fito wata da turanci ake ce ma front a arewa maso yamma kaga lalle za ta raba dakarunta da dan kokarin da take yi za ta raba hannu biyu tana wannan yakin ba karamin tasiri wannan zai yi ba tun da wayannan kungiyoyin suka fara muke sane da cewa suna da kanana kananan membobi wata abin da ake ce ma cells a kusan duka yankin arewa kusan jihohin nan guda goma sha tara da ke arewa akwai irin cells na da ake ce ma sleeper cells kokarin da muka yi domin jin ta bakin mahukuntan Najeriya bai nasara ba domin wani hafsa a rundunar sojan najeriya ya ce da ni ba zai ce komai akan wannan batu ba ita ma fadar gwamnatin najeriya da na tuntuɓe ta a jiya ta ce ba za ta iya cewa komai akan batun ba hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja Najeriya. To a gaida Hassan yayin da masana'antu da cibiyar hada-hadan kasuwanci ke farfadowa daga mashasharan cutar annobar corona farashin kudin kasashen waje a Najeriya musamman dala ta ci gaba da hauhawa sai dai masana a fagen arziki na ci gaba da fashin baki dangane da dalilan hakan da ma tashin farashin kayayyaki a kasar daga kano ga rahoton mahmud ibrahim kwari akan wannan batu kamar sauran kasashen duniya harkokin masana'antu da na kasuwanci sun samu koma baya a najeriya cikin watannin da suka shuɗe sanadiyar annobar corona ba ga tashin farashin kayayyaki farashin musayar kudaden kasashen ketare kamar takardun kudi na euro da fan na ingila da kuma dalar amurka sun daga sosai da hakan ke nuna faduwar darajar kudin najeriya wato naira a kasuwar musayar kudade dr abubakar nuhu dan buran da ke zaman tsohon darakta a guda daga cikin bankunan kasuwanci na najeriya ya yi tsokaci game da wannan lamari daman can dukkan hashashe na duniya sun nuna cewa wannan shekarar za a sami hawan farashi za a sami faduwar naira dala za ta tashi kuma tattalin arziki zai ragu saboda yawancin rigingimu da suke faruwa tsakanin china da america kuma abin har ya shafi ta kanta europe to sai muka zo kuma muka wayi gari mun fada cikin wannan layi na maganar corona amma tashi na kuɗi a ƙasar najeriya shi kuma magana ce ta mutane mu akwai tsoro akwai hashashe jita-jita wannan jita-jitan da tsoron da hashashen shi ya jawo a hawan farashi na na musaya ina ake zuwa ba inda ake zuwa mutane suke tafiye-tafiye ma ba tafiya suke yi ba ko yawon bude ido kake tafiya yanzu ba tafiya kake yawon bude ido Bari a ce a kana bukatar kuɗin ka je ka kashe kayan ma da zaka siya yanzu kamfanin kama ina suka bude tukuna kuɗin da ake kira reserve kuɗin ajiya na waje ya ragu saboda haka raguwarsa ya rage karfin darajar kuɗin wannan shi yasa mutane suke jin tsoro cewa to najeriya ma kar a zo a rasa kuɗin ma da za a bayar na kudin ketare wanda da shi muke ba'amala wajen sayan kaya wajen wajen sarrafa abubuwa bari in sauri in saya domin na adana to a yadda ake tafiya ni a wuri na ina ganin ma mun yi wasa dala sai ta kai ɗari biyar. Akan dai na zuwa ne a daidai lokacin da masu ruwa da tsaki ke yin sharhi akan matakin babban bankin Najeriya CBN na bulo da tsarin ba da lamani ga ƙanana da kuma matsakaitan 'yan kasuwa a Najeriya bisa sharɗan bankin musulunci. mu a majalisar da take bama babban bankin take bama bankin kasa shawara akan sha'anin harkar bankin musulunci muka ga kan cewa lallai mu fitar da tsari wanda yake dace da shari'ar musulunci babu riba a ciki wanda mutane za su samu amfanin wannan abin ya dauki shekaru masu yawa gaba kusan shekaru a biyu da suka wuce aka fitar da tsarin farko wanda aka kira shi commercial agriculture credit scheme cax wanda shi amma ga manya-manyan masana'antu ne da manya-manyan 'yan kasuwa to saboda haka sauran tsarukan wanda yake sun kai wajen kusan goma sha ɗaya da bankin ƙasa ya fitar da su a lokacin da suka yi wancan na commercial agriculture na cax din sai suka ce dukkan wani tsarin tallafi yanzu da za a fitar da shi to lallai a samun masa tsari wanda yake na babu riba a ciki domin waɗanda suke mu'amala da bankunan musulunci ta hanyar sa su samu wannan tallafi shine ya zamanto cewa duk wanda zai mu'amala ya san cewa yana mu'amala babu riba a ciki. Dr. Bashir Ali Umar kenan memba a majalisar da ke baiwa babban bankin Najeriya shawarwari akan harkokin banki bisa tsarin shari'ar musulunci. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. To a gaida Ibrahim Kwari da wannan rahoto nasa. Kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci shida, 25 da kuma ɗaya. a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da da biyu 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Yanzu kuma ga Mahmud Lalo da shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Yayin da hankulan kasashen duniya ya tattara wajen yaƙi da annobar COVID-19. banzo na musamman da amurka ta nada don sa ido kan yankin sahel a nahiyar afirka ya nuna damuwarsa kan yadda rikice-rikice suka dabaibaye yankin musamman ma rikicin siyasa da kasar mali ke fuskanta da kuma cin zarafin bil'adama da ake yi a sauran sassan yankin yau mutum da shirin duniyar amurka zai nazari a kai kenan sunana mahmud lalo To yayin da kasashen duniya ke ta faɗi tashin neman makarar cutar coronavirus wani yanki a nahiyar afirka da ake kira yankin sahel na ci gaba da fuskantar matsalar kashe-kashe da barnata dukiyoyi a cewar jupiter farm wakilin amurka na musamman a yankin na sahel abubuwan da ke faruwa a yankin abin damuwa ne in the last quarter by our count Ya ce nazarin da muka yi ya nuna cewa cikin ƙarshen zangon da muka duba, wato zuwa ranar talatin ga watan Yuli, an samu hare-hare 270 da 'yan ta'adda suka kai a Burkina Faso, Mali da jamhuriyar Nijar. Hakan na nufin an samu ƙarin kashi 40 idan aka kwatanta da abin da aka gani a bara. Kaga wannan abin da ke faruwa abin damuwa ne. That number represents an almost 40% increase from a year earlier. So that's significant. That's worrisome as a trend. Gamayyar dakarun Majalisar Ɗinkin Duniya da na Amurka sun kwashe shekaru da dama suna gudanar da ayyukan wanzar da zaman lafiya da ake kashe biliyoyin daloli a yankin. Ko da yake gwamnatin shugaba Donald Trump ta fito fili ta dasa alamar tambaya kan dalilin kashe irin waɗannan makudan kuɗaɗe. Lamarin da ya sa ta nemi a rage yawan su da dakarun ƙasar a nahiyar Afirka. a cewar wakilin amurkan a yankin na sahel matsalolin da ake fuskanta a yankin na da alaka ne da matsalar shugabanci ba ta ɗaukan matakin soji ba let's face it if we really examine the crisis in the sahel at the end of the day it's a crisis in state legitimacy in governance in providing basic goods ya ce mu kalli lamarin nan da kyau idan muka yi nazarin rikita-rikitar da ke faruwa a yankin na sahel a ƙarshe za mu fahimci cewa batu ne da ya shafi matsala ta shugabanci da rashin muhimman ababen more rayuwa da kuma rashin damawa da kowa da kowa a harkokin shugabanci a sanadiyar haka na damu matuka kan cin zarafin bil'adama da rahotanni ke nunawa ana yi musamman rahoton da human rights watch ta fitar kan burkina faso ya zama dole a dakatar da faruwar wannan cin zarafi domin ba wai kawai abu ne da bai dace ba hakan na mai da hannun agogo baya a yakin da ake da ta'addanci lamarin da ke sa a haramta gwamnatoci a kuma nesanta mutane da su the fight against by delegitimizing governments, alienating people To su ma dakarun da ke wanzar da zaman lafiya a yankin sun yi amanna cewa yaƙi ne da ke matuƙar basu wuya. A shekarar 2018, kwamandan da ke jagorantar dakarun Amurka Afirka Manjo Janar Marcus Kicks ya faɗa wa voa cewa ba sa samun nasara a yakin da suke yi da masu tsatsauran ra'ayin addini da ƙungiyoyi masu nasaba da alka'ida a yankin ya ƙara da cewa abin da ke faruwa a ƙasashe irin su mali inda jama'a ke kalubalantar gwamnati ya sa al'amura na ƙara dagulewa kuma da aka tambayi shi wakilin amurkan a yankin na sahel shin amurka na nasara a wannan yaƙi da take yi da 'yan ta'adda a yankin na sahel sai ya ce It depends on what time horizon you use and what definition you use for winning. Ya danganta da abin da kake nufi da nasara. Idan kana magana ne takamaimai kan cimma wata manufa, kamar yadda takwarorinmu na Faransa suka samu tare da taimakon dakarunmu. Wato na kashe shugaban alka'ida a yankin Maghreb Abdulmalik Durdel a watan da ya gabata. Wannan za a iya cewa nasara ce. A gefe ɗaya kuma samun faɗaɗar matsalar tsaro da ta dangana har Burkina Faso har zuwa tsakiyar yankin Mali. Wannan ba za a kira shi nasara ba. saboda haka ina ga akwai abubuwan da za a ce nasara ce akwai kuma waɗanda za su zama kalubale saboda haka abin ya danganta ne da yadda mutum ya kalli lamarin uh, to wakilin na amurka a yankin na sahel ya kara da cewa babu wata tsayayyar amsa da za a iya ba mutum kan abin da ya shafi nasara domin a ce wasa wannan ba batu ne da kai tsaye ya shafi amfani da sojoji a fagen daga lamari ne da yake buƙatar sa ido hakuri da kuma ɗaukar mataki na diflomasiyya. jama'a da haka dai kuma muka kawo ƙarshen shirin duniyar amurka na wannan mako sai kuma mun jiko idan allah ya kai mu yanzu kan a madadin anita powell da julie da gresham da ta hada shirin ni mahmud lalo ne ke cewa mu kasance lafiya. da Mahmud yanzu kuma bari mu ka muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta imel. Sakonmu na farko a yau ya ce salam VOA Hausa. Ku bani dama in sanar da hukumomin Najeriya cewa matsalar tsaron Najeriya ba ta da alaka da shaye-shayen miyagun kwayoyi. kawai sakaci ne da nuna halin ko in kula akan abubuwan da tun farko ya kamata a ce an magance su amma ba a yi hakan ba shi kuma ɗan haƙin da ka na shi ke tsole maka ido sako daga garzali kabiru lolo daga saudiya sakonmu na gaba kuma ya ce salam voa hausa matakin da shugaba buhari ya ce zai ɗauka akan masu tafarar miyagun kwayoyi da masu shan miyagun kwayoyi don kawo ƙarshen ta'addanci a najeriya abu ne mai kyau domin kuwa mafi yawan mutanen da ke ta'addanci ba za su iya ba idan suna cikin hayyacinsu ina roƙon allah ya shirye mu baki ɗaya don daraja. zuriyar annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. Sai kuma saƙon Sani Gulle Kamfala Malam Madori ya ce, Ina yi wa ɗaliban da suka koma makaranta domin zana jarabawar ƙarshe ta kammala karatun sakandare fata na gari tare da fatan samun kyakkyawar sakamako wanda zai kai su izuwa ga tudun tsira. Ya Allah kai musu ɗauki wajen samun kyakkyawar makoma. Sakon haɗin gwiwa ne na gaba suka ce, Salamu alaikum VOA Hausa. Muna taya ku alhinin rasuwar tsohon abokin aikin kula dan Ibrahim Ayawa da fatar Allah ya gafarta masa dukkan kurakuransa. Allah kuma ya baku jimarin rashi. Sako daga Sani mai lange-lange ya wuri da Aliyu Usman taka lafiya. sai kuma sakon jamila da fatima tan ado salati goma ga annabi rajau suka ce voa hausa kafa dokar tarar naira miliyan biyar da gwamnatin najeriya ta yi ga duk wanda ya yi kalaman batanci a kafafen yada labarai ko a shafukan sada zumunta ya yi daidai domin irin kalaman batancin da wasu ke wa shugabanni ya yi muni sosai amma yanzu dole su sa ma harsunan su linzami don kaucewa hushin hukuma a ƙarshe muna roƙon allah ya sa mu fi ƙarfin bakunanmu mu don darajar annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi saƙonmu na ƙarshe a yau ya fara da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a madadin masu sauraron voa hausa na nan jihar adamawa ina mai miƙa saƙon ta'aziyya zuwa gare ku bisa rasuwar tsohon ma'aikacin ku ladan ibrahim ayawa hakika ladan ibrahim ya ba da gudunmawa sosai a duniyar jarida wanda mu masu sauraro ba za mu taɓa mancewa ba fatan mu dai shine allah ya kyautata makwancinsa ya sa aljannatu firdausi taimakon masa tare da kuma baiwa iyalansa ikon jimurin wannan rashi amin to mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonninku. ku To da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. To Aisha adadin waɗanda suka kamu da cutar COVID-19 a duniya na ta ƙaruwa inda a yanzu suka kai sama da miliyan goma sha tara da ɗigo ɗaya a cewar jami'ar Johns Hopkins. amurka na ci gaba da zama kasar da ta fi kowace masu ɗauke da wannan cutar inda take da kusan miliyan hudu da ɗigo tara a halin da ake ciki kuma ƙasar rasha na bugun kirji tana cewa tana gab da zama ƙasa ta farko da ta kirkiro yardajjen rigakafin cutar covid-19 inda take shirin fara gagarumin aikin rigakafi a watan oktoba ta wajen amfani da maganin da bai kammala haye matakan gwaji ba a likitance Shugaban ƙasar abirikos Alasan Watara ya amince ya zama ɗan takarar jam'iyya mai mulki a zaben shugaban ƙasar da za a yi a watan Oktoba mai zuwa. Masu adawa da hakan na cewa idan Watara ya yi wa'adi na biyu ya saba ma kundin tsarin mulkin ƙasar. Watara ya gaya wa magoya bayansa na jam'iyyar RRP a jiya Alhamis cewa zai amince da kiran da aka yi masa cewa ya tsaya takara ne saboda kare ƙasar. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare wato tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za ku ji mu ɗauki da wasu rahotannin. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba wanda ya taya ni gabatar da shirin Julie Lovers Gresham wacce ta haɗa kuma ta ba da umarni da ma mu na yau. Aisha Tisila ce ke muku fatan alheri. Bisala.